To masu kallon mu barkamu da sake dawowa mun sha ruwa kuma gashi mun sake dawowa a gaba ta ƙarshe a cikin wannan tattaunawa na wannan mako da fatan ba ku gajiya ba kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na babban zango inda muke tattaunawa kan abu da shafi wato babban gida. Kar ku manta bakon namu Dr. Aliyu Ahmad Tangaza shi ne yake wato ainihin tangazo muku 'yan bayanai da fata Allah amfani mu. dakta musa sake dawowa muna nan dai a shi ainihin guga uban gayya shi mai gida kuma muna tattaunawa kan sassauka al'amura da idan aka ce eh, abun nan gwargwadon kusanto da abu kusa da kai gwargwadon yadda za ka fahimce shi cewa kana jawabi cewa idan matanka mai zafin kansu ko mai saɓanin ra'ayi da bambancin abun da ya shafi a bukatu mm. matukar ana kusancin juna to sannu sannu za a wato ainihin fahimci juna wannan ya sa na tunanin wani abu zaka ga dabba ba mutum ba muguwar dabba irin maciji macijin baki kumarci mm. ko damisa ko zaki ba kusan kalar dabba komai ƙetatta da zaluncinta da mugun abun da take tattare da shi da ba a sabo da ita ba za ka samu ɗan adam ya yi sabo da wannan dabba mm. kuma ba ta cutar da shi mm. to idan dai har ɗan adam baya jin abun da dabba take faɗa ba ta ji da ishara kawai ake amfani mm. da kuma abun da yauwa ɗan adam yake tunani a tunaninsa cewa in yayi kaza kyautatawa ce da wannan yake ribatar wannan dabbar har su zama abu ɗaya ta san shi ta san wanda ba shi ba ta bambance shi da duk wanda ba shi ba eh, ta iya kawo farmaki ga duk wanda ba shi ba idan ya kusanto ta sannan shi ta ba shi kariya ko ta tsare shi ko kuma ta abokance shi ta zauna tare da shi zama na dindindin sai ƙarshe in ba a yi nasara ba take cutar da shi shin ya kamata a ce magidanci ko su iyali su hasa wuta mm. wurin ganin sai an raba mm. sai an raba gida ko an raba wani abin abinci ko mm. an raba ɗaki ko an ko wani abu mai kama da hakan tare da cewa za a iya zauna a fahimci juna mm. to abin da kenan shine matsalolin gaskiya kamar da aka ce na mai gida daga mai gida ne mm. saboda kamar da hausa ke cewa turan gini turan zane mm. tun lokacin da ka yi aure ko kuma ka ƙara auren to ka zaunar da su guri ɗaya ka fahimtar da su ita dama uwar gida ta sani din kamar yadda muka taɓa yin magana game da harkar iyali hmm. tun farko kai ma kamata ka sanar da ita waye kai to yanzu amarya ce ya kamata ta sani a wannan hmm. lokacin za ka fahimtar da ita amarya tare da tunatar da ita wani gida hmm. to fa kamar yadda aka sani ga fa abubuwan ka'idodin nan to kuma yanzu gashi kuma kun zama ku biyu ko kuma kun zama ku kaza dole dole abinda na kawo shi za a yi abinda na ce shi za a yi maganar ka sake musu hanya kafa mm. ko ta allura ce mm. to bai kamata ka yi ta ba mm. idan suka ga cewa ka saki to daga nan za su samu damar su kuma sai su tura lokacin kuma babu yadda za ka yi idan ma abincin ne watakila an raba an ce wannan za ta yi lokaci kaza wannan za ta yi lokaci kaza to a tabbatar da duk wadda lokacinta ne to uzurin da zai hana ta yi to uzuri ne wanda ita waccan ta fahimci lallai uzuri ne ba na wasa ba ba na wasa ba hmm. rashin lafiya ko na wani abu wanda ya sa babin da za ta yi ba wai na da gayya irin ta san cewa tana sane hmm. ai dan ya zo wurin ta ba za ta yi ba dole a lura hmm. ko kuma a ta lura da cewa ai na fahimci wancan ba ta san kaza a abincin ita kuma ta kokarin ganin sawa duk sadda aiki abincin ne ba wai ta yi ne saboda amfanin kanta ba a'a ta yi ne saboda cutar da waccan kamar masalan kila abinci da za a ce wanda yake da yaji sosai mm. ko kuma a ce wannan ba ta son wani abu kila wani gishiri ko wani abu da haka matsalan dai mm. wanda kai a wurin ka zaka iya ci babu matsala mm. amma sanadiyar wane ka san cewa yana nuna rashin son shi kuma zaka dinga masa to in ka sani kai ma mai gida dole kai kokari ka ga cewa lalle wa'annan abubuwan gwargwado an ba kowa haƙƙinsa an ba duk yanda mace take da jin kanta ko kuma take da taurin kai eh. in har tana son ka in dai har tana son ka to mm. dole ta bi umarninka rashin bi umarninka to ya nuna kenan ba ta son ka idan za ta bi umarninka inda dai umarninka da mafi umarnin da zaka mata na alkhairi ne mm. to ban san dalilin da zai sa ta ce ba za ta bi ba in tana son ka mm. dalili ko shine kai ma ai ba za ka sanya ta ta yi abu lokacin da bai kamata ka sanya ta ba wataƙila ba ta da lafiya ne kake so ka sa sai ta yi kaza hmm. kaga kasancewa a nan lokacin bai kamata ba so don haka dole dole kai ka tsawata hmm. ka tabbatar da cewa duk wani abu an yi shi yadda ya kamata kuma duk abin da za ka yi kuma ka yi kokari ka yi adalci so zama suna tare hmm. me za a yi me aka yi in za ki gaya min cewa matsala kaza to a kira wanci a zauna me ke faruwa ki faɗi statement gabanta idan ta faɗi wanci an yi haka eh an yi haka to saboda me kai kuma nan za ka fahimci daga bayanin da wannan ke yi mm. da kana kallon wannan kana fahimtar yanayinta mm. za ka fahimci cewa eh lallai mm. kuskure ne kuma a'a da gangan to sai ka kokari ka ga cewa ka jama abin layi jan layi na gaske wanda zai zan cewa gobe ba za ta taɓa tunanin kuma aikatawa ba to kaɗan kaɗan za ka ga abubuwa gwargwado sun saitu amma in kana ɗan kafa ko kuma ka dawo kana ta wancan haɓa ke kuma ai yanzu kaza kaza kana ganin kamar ka nuna cewa ka isa eh. amma idan ka nuna cewa kamar a'a ai in ta gara ma ne ko kuma a'a ta duba kamar tana da wani iko eh. to lallai matsala wannan da ka gani to ta farko ce wa'in suna nan tafi hmm. to a dakta idan muka yi la'akari da har yau da shi mai gida yana da abokanai abokai waɗanda watakila har aminai waɗanda za su iya bijiro mashi da shawarwari idan ya kai musu koki shin dami-dami ya kamata a ce magidanci ya iya gaya ma abokan shi game da iyalinsa domin ba shi shawara kan yadda ya kamata ya tafi da shi da kuma da me da me ya kamata ko kuma kafin mu je na iyaye in yana da su magabata kenan ko ya yi mata waɗanda zai iya jin halin mata ko eh, yanayin zamantakewa in har mahaifinsa bai nan da zai je ya zauna da shi ya tattauna da shi da waɗanda irin abokanai ne ya kamata ya kai wa koki kuma wani irin koki ya kamata ya kai musu na iyalinsa don neman shawara a na farko wani irin koke kamata mm. ya kai wa wani mm. don neman shawara to shine ne da gwargwado ya iya ƙoƙarin shi ya kasa samun dacewa kuma yana tunanin cewa mm. watakila ai idan na yi magana da wane ko na magana da gwance to zan iya samun mafita idan har matsala ka kasa warware ta kuma ba ka tunanin wani zai warware maka ita to mm. gaya mishi bai da amfani gaskiya ya dai zama kuma kamar tunan asiri ka ba shi labari ka ba ne mm. iyalinka suna da haƙƙi kanka na ka riƙe sirrin su so idan abu ya zama kayi kayi iyayinka ya ci tura mm. to sai ka ga cewa lallai ya kamata yanzu ka nemi shawara to sai ka fara dubin a cikin aminan naka idan ba iyaye misali ba iyayen ko wani abu wanne ne ya kamata amini kala kala ne akwai aminin da yau in kana da wani kaza shi zaka nema mm. akwai aminin da yanzu yau in ka samu wata wadata kuɗi a ce zaka yi ai shi ya san inda za a yi bushasha ya san inda za a yi kaza shi zaka mm. nema idan an ce yanzu ana neman ka gidan su matarka ko mm. kuma kafin ma kila kai aure ma ne a cikin aminan ka san wanda ke da kamun kai da natsuwa eh. idan ma kana wata biyu ko uku ba kwaɗo ba to ranar nan zaka nemo shi so haka a shawara ma zaka nemi a cikin aminan mai kaifi hankali mutum wanda yake da natsuwa mm. wanda kana tunanin cewa gaya mishi zai iya kawo wannan waraka to sai ka neme shi mm. idan ka neme shi sai ka gaya mai to matsala kaza ce fa kuma sai ka sanar da shi kai matakan da ka dauka eh. saboda me za ka iya sai ka wala kare kuma ka kama kawo maka wannan matakai da kai ka riga ka dauka to ka dauki matakai ya kaza ka dauki matakai ya kaza mm. kuma kana tunanin cewa kowane in ka ɗauka tunani kake cewa abin zai iya tsayawa amma mm. ya sutura shin wai ya yake gani mm. me ya shawara mm. kamar yadda bahaushe ya ce mai shawara abin shi bai baci sai dai asirin shi tuni. to ka yi ƙoƙarin ganin cewa inda ka je wurin neman shawara wuri ne inda abin ba zai je yana yawo ba saboda me idan abu ne wanda yake da wani dan mummunan fahimta mm. wanda kilo in ya ji kawai a kunnen shi ba wai fahimta zai yi ba mm. to zai zamo ko da an warware na matsalar abin ya je yana can kuma shi bai tsaya ba ya canza kala ya canza ma'ana mm. so don haka sai kai wani taka tsantsan sosai ka san cewa kuma ka gaya masa cewa fa amana ce ka kara tunatar da shi saboda wani lokaci ko ya tuna ya so ya magana in ya tuna da wannan to zai sa ya shiru da bakin shi to uh, wannan na ɓangaren su abokanai to kamar su iyaye mm. za ka samu a al'adar bahaushe akwai wani abu na nau'in jin kunya mm. ko jin nauyi a ce musamman saboda ah, abokanai ko aboki mm. ba komi za a je a gaya mashi ba watakila sai abin da ya shafi sabani ko matsala eh, eh. to akwai abubuwa na cikin gida a mm. cikin gidan makuriya wanda ya cibince ka da kai da iyalinka na mm. matsaloli da suka shafi watakila sirrin jiki ko wani abu na zamantakewa shin wa ya kamata shi miji mai gida ya tunkara da irin wa'annan domin sanin bayani ba zai da iya tunkarar mahaifin shi ba galibi mahaifiya ce mm. ko kuma kishiyar mahaifiya mm. yar uwan mahaifiya za ka samu a wancan babban gida na asali da muke magana eh. za ka samu ga wacce ta haifi yaro amma mm. ga gurin wanda ya tashi saboda haka waccan da ta haife shi za a dinga nuna masa ita a matsayin mahaifiya uwa wadda kusan matsayin su ɗaya da ubansa yadda yake shayin uban haka yake shayin ta amma abu idan ya taso saboda ga an da ya girma mm. ita take kawo mai ɗauki mm. tana rayuwar shi tana ma'ana ko dukan sake ita take zuwa ta cece shi mm. to ita ya kamata ya kai ma wannan kokin ko kuma a'a zai iya samun kamar misali waɗanda suke keɓantattu ga irin waɗannan abubuwan kamar sun mai da shi sana kamar likitoci misali ce ina fama matsala kaza da matata ko kuma masu harkar rukuya ko misali ina fama da matsala kasa da matata kamar misali abin da ya shafi a bangaren saduwa ko bangaren guje masa ko kuma wani abu mai kama da hakan kaga abu ne mai nauyi mm. ba zai iya tunkarar mahaifinsa da wannan ba ko da hada su aka yi to sai dai a ta kwatance kwatance <laughs> har su iyaye su fahimci ina aka dusa shin likita zai je yi wa bayani cewa ina fuskantar matsala kaza hmm. da matata hmm. tana guje ma umarni na lokacin abin nan biyan bukata ko kuma a'a ba ta jure ko kuma wani mai kama da hakan hmm. ya kake gani ya na'am ah, ai abun ya ya kasu kaman gida biyu na'am amfanin zuwa gurin likita shine abin da ya shafi rashin lafiya ko kuma ana tunanin abin yana da alaƙa da rashin lafiya din shi zai sa ka je ka nemi shawarwari ko kuma ka nemi magance wannan matsala a gurin likita mm. amma duk abin da ya zama matsala ce tsakaninka da ita mm. wanda magana ce kamata a yi mata eh. to zuwa likita wannan ba ba gidan shi bane mm. kamar yadda kai maganin cewa kamar ainihin babban gida eh. za ka ga ɗaya tashi a hannun kishiyar uwa so hakika wannan ya ƙara tunatar da ni wani abokina da ranar aka ce ma haife shi bata da lafiya muna so mu ji mu gaida ta da muka je sai yake gaya min cewa ai ba ainihin mahaifiyar shi din ce ba ai wadda ta tashi wurin ta ce sai yake gaya min cewa shawarwari hmm. da duk wani abu da na sani na rayuwa baya yin shi da mahaifin shi ya ce kuma kwata-kwata shi sai da ma aka sanar da shi cewa ai ga ainihin mahaifin shi saboda ya ce bai taba ganin bambanci ba sabanin yanzu hmm. har ta da aurensa lokacin kaya da aka yi kayan lehe da waye da sauransu hmm. ba ɗakin mahaifin shi aka yi ba ɗakin wannan matar aka yi yake gaya min har cikin ranshi ya ce wallahi yau ya samu wadata sai ya ji aran shi ya fi son waccan ta fara amfana da shi fiye da mahaifiyar shi sanadiyar jin daɗin ta da yake yi sabanin yanzu wanda yana da wuya a kashi ɗari ka samu kashi talatin a halin yanzu amma da kusan kashi tasa'in ne a wancan lokacin mm. so don haka ita ce wadda zai je ya sama mm. idan ya tana cewa ai riƙe take da shi nauyinta da nauyin mahaifiya daban ne mm. zai je ya same ta to ga matsalar da kenan Da haka sai ita ta nemi iyalin taka sai ta zaunar da ita hmm. ita ma kanta nauyin da ke tsakanin su yana da bambanci da nauyin ainihin mahaifiyarka hmm. za ta iya gaya mata ita kuma matsalolin na naka wa'inda kai kila ka gaya mata hmm. amma idan mahaifiyarka ce ainihi ta ainihi tana jin nauyin gaya mata ai kaza kaza amma anan za ta warware matsaloli tsakanin su nan kafin ma ka zo ta ji menene matsalan kai abin da da sauransu ta nuna to ai in kaza ne ai ga yadda za yi kafin ka zo sai ka tarda ka kafin mata zai yi ma bata ji ba hmm. sai ga an warware matsala idan har Allah ya sa ana da irin wannan hmm. saboda yanzu sun yi karanci sun yi karanci gaskiya kaga idan ba samu irin wannan ba hmm. zaka dubi kida in kana da wata yayarka wadda take babba da tijo haka wadda gurgudu kuma ka san tana da fahimta da sauransu sai ka ji ka zauna da ita gashi gashi gashi zaka turo wanci da Allah dan ga matsalolin da kenan sai a ji a tattauna yafi aje zuwa wasu ba zai yi dai ka je wurin wata kanwa ba ko wasu wannan mm. to ita ce dai uwaye mm. ko kuma su waɗanda suka dike ka a matsayin uwaye mm. ko yayyu wasu tsofaffi haka in akwai sai a je a same su ka zauna sai a ji matsalan in har matsalan da ka kasa shawo kanta ne saboda me zan a wuce matsalan saboda idan baka je aka zauna din ba kuma abin na nan ko yana damun ta ko kuma kai na damun ka ko ya ci gaba da maimaituwa ko kuma ce shi kuma shi zai dinga kawo wasu kananan abubuwa na nuna bambanci ko kuma tun da an min kaza to sai na rama ko kuma ke da bana mun kaza to ni ma mm. bari in yi kaza gaskiya kenan dai dakta idan na fahimce ka ko kuma wasu kallo sun fuskanci ka na'am tabbas barin asali ko kuma sanin asali shi yasa mm. kare ya ci alli ji masu magana mm. barin asali na wato wancan rayuwar da malam bahaushe ke ta babban gida wanda ita ce ingantacciya wadda ko a musulunci mm-hmm. yana cikin manyan jigajigan abubuwan da musulunci shi ya fara kafawa kafin sallah cewa riƙe yan uwantaka annabi sai da koya wa sahabbai son junansu ya haɗa wane da wane bayan hijira daga makka zuwa madina ce wane daga yau wane ya zama ɗan uwanka mm. wanda wannan uhuwa ɗin yan uwantakan ta sa wani yake jin ai yana da mata biyu bare saki daya wani aura saboda alakar da annabi ya hada musu kenan kaga nan malam bahaushe da shi da addinin musulunci kusan sun yi kan kan kan ne to a dakta ana nuna muna lokaci yayi a wannan tattaunawa da muka yi da abin da ya shafi wato haƙoƙi ko kuma yadda ya kamata shi mai gida a matsayinsa na mai gida ya yi riko da kuma takalihun abin da ya shafi wato haƙoƙin da suke tsakanin shi da matansa biyu ne uku ne ko hudu dama ma 'yan uwansa kanne da sauransu da wasu abubuwan da ba mu tattauna ba a lura da lokaci nan za mu ja linzamin shirin na wannan mako insha Allah mu kuma leƙa wani mako mai zuwa mu ga me za mu tono muna da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka saurara Thomas kallon mu duka duka nan shirin namu na wannan mako ya zo ƙarshe za mu kuma ja linzamin shirin namu sai mako mai zuwa idan Allah mai kowa da komai ya samu na da rai da lafiya a madadin bakon namu dr aliyu ahmad Tangasa da kuma ni umar isa alfaruk da shirya shirin kuma na gabatar da ɗaukacin waɗanda suka taya mu ƙoƙarin ganin shirin ya zo gare ku masu ɗaukar hoto da masu gyaran sauti da komai da komai muke makowa fatan alkhairi allah saka makuwa da alkhairi umar isa alfaruk nake cewa mu haɗu da ku a wani mako assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu